A yanzu haka dai al'amuran kula da lafiyar al'umma na ci gaba da kasancewa cikin wani yanayi mara kyau a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Bincike dai ya nuna cewar manyan asibitocin gwamnatin jihar Niger na cikin halin ƙarancin magani da sauran kayan aikin kula da lafiyar jama'a, sannan a ɗaya gefen suma jami'an kiwon lafiyar ba sa samun kulawar da ya kamata. Malam Muhammadu Sani wani magidanci ne da a kwanan nan matarsa ta haihu a wani asibitin gwamnati da ke cikin garin Mina ga abin da yake cewa. Daga gidana zuwa asibitin ba a yi minti biyar ba da aka kai ta asibitin. Ita asibitin ta gwamnati ce? Ita asibitin ta gwamnati ce. Sai aka kawo ta ana kawo ta ana ajiye ta sai aka rubuta wata takarda aka cika mana ita da rubutu. Na aka ce in je in sau wa'annan magungunan da aka rubuta mani. To na dawo ɗin kenan da wa'annan magunguna wajen na naira dubu biyu da ɗari bakwai to shi kenan magana a bani matana sai aka ce mana sai na bada naira dubu shida na ce na menene aka ce na karɓa haihuwa ta haihuwa a asibiti me aka yi mata ko ruwa ba a sa mata babu abin da aka mata ana azaya ta kan gado ta haihu To hatta ita kanta gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da al'amura sun taɓarɓare a fannin kiwon lafiyar jama'a a jihar domin kuwa har ta ƙaddamar da dokar ta ɓaci a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Mr. Jonathan Batsa ya bayyana jim kaɗan bayan kammala taron majalisar zartarwar jihar. Eh yanda yanayin asibiti suke yanzu mutane wahala suke. wayansu asibitin ma ba gadon kwana wayansu ba kayan aiki mutane sai suna wahala sai mutuwa suke shi yasa aka sa wannan dokan amma yanzu shekara kusan biyu kuna kan mulkin nan yasa sai yanzu kuka dauki wannan shekara ɗaya yanzu muke mulki shekara ɗaya ba mu kai biyu ba eh abin da yasa muka dauki wannan matakin yanzu irin zagayen da aka yi shi ya duba yadda yanayin mutane suke wahala. Kwamishinan lafiya na jihar Niger, Dr. Mustapha Jibril ya ce wannan tsohuwar matsala ce da suka gada amma suna ƙoƙarin shawo kan al'amarin. An yi fiye da shekara goma ba ƙara ɗaukan ba ɗauki ma'aikata a cikin asibitocinmu ba duk da cewa mutane suna mutuwa sannan kuma kuɗin da ya kamata a ce ana biyan ma'aikatan kiwon lafiya su ma'aikata din. ba biyan su isasshen kuɗin da ya kamata a ce ana biyan su akan salary scale nasu da ake cewa commerce da conhes so mai girma gwamna ya gan cewa insha Allah idan ba yi wani abu akan wayannan abubuwan ba zai wuya mu samu irin abin da muke so inganta cibiyoyin kula da lafiyar jama'a dai na ɗaya daga cikin manyan alƙawallan da zababbun shugabannin siyasa ke yi ma jama'a a lokacin yakin neman a zaɓe su Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.